rahotanni na bayanin cewa ɗaliban sun lalata gine-gine da kuma motocin kwalejin da ya tilasta jami'an tsaro yin amfani da bindiga da kuma barkono mai sa hawaye kakakin hukumar 'yan sandan jihar gombe dsp ahmed usman ya mini ƙarin haske kan lamarin hukumar 'yan sanda ta jihar gombe wato daga divisional police officer na gombe suka samu labarin a student a nan makaranta ta fde da ke gombe suna demonstration akan rashin ruwa da haka su 'yan sanda suka yi gaggawa suka yi azama suka je wannan fili a makaranta kenan inda wannan ɗalibai suke a watsa su amma kafin a watsa su waɗannan ɗalibai sun yi barna a cikin makaranta sun yi fashe-fashe sun babbata wasu kayayyaki da ke cikin makaranta amma dai babu wani labari na kisa ko na rashin rai sai dai an jima ɗaya daga cikin malamin makarantar ciwo daga cikin irin wannan ayyuka da ɗalibai suka yi. mun samu labarin ku hukumar 'yan sanda kun kakkama wasu an yi harbe-harbe ma da kuma sa barkonon tsohuwa. Eh wato abin da ke akwai shine a lokacin da ɗan sanda suka zo akwai detachment na sojoji da suka kawo dauki kuma da kuma jami'an bangaren na civil defense. A dalilin haka an ga waɗannan ɗalibai suna shiga wato ofisoshi suna shiga kowane bangare na asusuwa suna wannan barkan. To don haka ka san dama dan sanda ba zai nade hannu ya ga abubuwa na kuwa ba tare da ya yi maganin sa ba akwai ɗaliban da yake kuka kama su haka yanzu suna tsira a wajen ku eh yan ɗaliban da aka kama an kama su an kai su kuma da CID ana kan bincike to ya makarantar an rufe ne ko kuma dai ya wani hali ake ciki eh hukumar makarantar ta rufe makarantar a sannan lura da abubuwan da ke faruwa saboda gudun aukuwan irin wannan lamarin. Wani gano ya shaida mini irin abubuwan da ya ganewa idan dunansa. A rikici ne faru tsakanin ɗalibai da ita hukumar makaranta kan batun ruwa ne da kuma wuta. Babu ruwa babu wuta sun kai kukansu ga ita hukumar makaranta amma ba ta yi wani abu a kai ba. Don haka suka je jikin blog da sauran wajen da har ma gidajen malamai da aka yi da kuma motocin su yanzu haka an yi daga-daga da su. Akwai batun harbi ne ko kuma an ji wasu ɗaliban ciwo? akwai harbi akwai barkonon koko akwai kuma bindiga to gaskiya harbi ko akwai sosai ma wallahi zuwa lokacin da na hada wannan rahoto babu bayani game da mutuwa ko kuma waɗanda suka jikkata abdulwahab muhammad muryar amurka daga bauchi a najeriya